أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلاين الصلاتين الكاملتين على القائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم a yau lahadi 20 ga jumada thaniya hijira na 1438 19 ga watan 3 2017 za mu yi karatu na 16 a cikin hadiyatul hussein a satin da gabata a yi magana kan ayoyin nan idan aka bi waɗannan matakai shine ayar da ta soma ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna shuzahunna hadde zuwa aya ta gabanta zuwa wa in khiftum shiqaqa bainihima hadde zuwa inna Allaha kana aliman khabira wa'annan matakai na wa'azi da ƙauracewa da bugu da kuma ɓangaren gehin mata da ɓangaren gehin miji a halarto to muddin an ka bi wayannan matakai kamar yadda malamai na fito suka yi bayani da yadda Allah saki ba zai yawa ba haka ma yau ta magana a kan ayan nisa'ukum har lakum wanda idan aka diba adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani muhammadul aminu shinkidi ya ta bayani akan wannan matsala ya kawo matsalolin fikihu sosai da kuma matsaloli na hadisi haka ma ai magana a kan yanayi wanda shi wannan yanayi wanda an mahe kyawo a lokacin da namiji da mace za su haɗu a kwanciya da kuma yanayin da yake na da matsala to daga cikinsu malamai suka ce shi ne lokacin da yana cikin maye kamar da ya cikin tuhufatul arus cewa idan yana cikin maye ya kusanci iyalinsa zai cutu ita za ta cutu in an ka samu dama zai cutu bayan haka muka yi magana a kan cututtukan da ake samu yayin da an ka saba maka'ida ta addinin musulunci irin cututtuka na pid da gonorrhea da chlamydia da syphilis wa'annan cututtuka guda waɗanda suna haihuwa akan wa'annan saduwa da mace inda shari'a bata yadda ba haka kuma ayi magana akan ta'aliki muka yi wata magana akan sa kashe sa guda bakwai daga ciki ta'aliki akwai wanda idan ka faɗi abin da ba zai yiwu ba to shi kenan ka ta saku kamar mutum ya ce in bai taɓu sama ba mata ta saku to kaga ba da zai taɓu sama don haka tun yanzu ta saku bayan haka aka yi magana a kan saki shi shine mutum na da mata hudu ya ce ya sake ɗaya daga cikinsu to duk sun sako wannan ya yi kama da wani saki wanda limamu sayyidi ya yi maganarsa a cikin alkaukabu sadi'u yake cewa aubatta ainan fanasi ma'ana mutum ne ya saki mata ne ko mata ta cikin mata ne ya ciya wata saki uku kuma sai mance wace ce daga cikin wa saki uku to shi kenan gaba ɗaya duk sun saku gaba ɗaya in saki guda ne in biyu ne in uku kaga akwai matsala daga ciki abin da yasa aka yi wata magana akan saki shine wani ya ɗauki sakin mace kamar ya tafi kasuwa ya dawo bai ɗauke shi bakin komai ba sai kaga dabba an to ana ta kame kame don da yawa wadda ka saka so zai dawo tsakaninku da fata Allah subhanahu wataala ka yi maganin dukkanin matsaloli inda za mu tashi shine bangare biyu na littafin shahi na 61 kaifa ta khatari na zaujaki ke mace ya zaki zaben mijinki wanda zaki aure can mun yi kaifa ta khataru zaujata ka farko to in an ka lura yanzu magana ta kare akan hukukun zaujati ala zauji ma'ana alhukan mata akan mijinta yanzu anan akasi shine hukukun zauji ala zaujatihi shine haƙoƙan miji akan matarsa to tun aka yi magana ke mace ya za a yi ki zaɓi mijin da za ki zamna da shi ahsini ikhtiyara zaujaki ki kyautatar da zaben mijinki fa innal hayata zaujiyata haƙiƙa rayuwa ta zamantakewa ta aure la ta ba ta dawama ta doge illa bit tafahumi sai an fahimci juna wal hubbi kuma akwai son juna wal ithar kuma mutum na iya fifita kansa wani a kansa wa runa ala anfusihim shine ithar ma'ana kana son abu ka hihita maslahar wani bisa ga maslahar kanka to wannan daga cikin abin da ke sa zamantakewa ta yi kyau to a nan sai an lura wannan ma'auni da hadisi zai fada babu ma'aunin da ya kai shi tun shekara 1400 na wani abu ya saba ma ma'aunayyan wasu yanzu a ɓangaren masu basuwa da kuma ɓangaren wacce za ta yi auren wacce za a basuwa wasu za ka gabi da suke amfani inda yana da abin hannunsa ko kuma babban mutum ne haka amma ba su kula da addini da ɗabi'u ba haka ma ko kuma za su kula da qualification nashi cewa ya kai mataki kaza tare da duk hanyar da ka bi ba zai kara maka arzikinka ko naira ba bisa ga arzikin da Allah ya kaddara don tun cikin cikinka an faɗi arzikin da zaka ci a nan su ko wasu mata za ga suna da ɗabi'a a wasu lalle wasu za su kiyaye da mai addini na ɗabi'u amma wasu za su ce ba bai da yunwa bai da kishirwa bai da ragga to da zara an yi haka an biya su alhali yana wa yana da yunwa da kishirwa da ragga na addini da ɗabi'u ba ta kula da su ba inda za a ci a ƙoshi sannan a sha a ƙwasu a sa su tura yadda aka so to babu matsala to wannan matsala ce ƙalan biyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimul fatata yana sanar da matashiya wacce bata taɓa aure ba kaifa ta khataru zawjaha wa sharika hayatiha ya za ta zabi mijinta abokin tarayyar rayuwarta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ja'akum wa nuri idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu da zaran wanda kun ka yadda da addininsa aqida ta ta hito lahiya lau ɗabi'unsa sun hito lahiya lau to ku bashi aure inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku auren mai kawai a nan a yi magana kwaliti biyu addini da ɗabi'u sai wanda ya tara yana da aƙida ƙwarai yana da ɗabi'un ƙwarai aƙida ƙwarai bai da matsala game da aƙidarsa haka ɗabi'un ƙwarai bai kama zagin matarsa ko ya bata da yunwa ko da dai sauransu wannan gehen ɗabi'u ne suna da kyau yana kula da iyali ne to shi za a ba aure to ɓangare na ɗaya kenan ana samun wani yana da aƙida mai kyau amma ɗabi'u ba su da kyau aka si kuma ɗabi'u da kyau aƙida ba kyau to duk ba a ba su aure to bale wanda ya marus gaba ɗaya bai da ko guda babu aƙida mai kyau babu ɗabi'u masu kyau ya zambilla to annabi ya ce da zaran wanda kun ka yadda da addinin sa ɗabi'unsa ya zo muku neman aure to ku auren mishi domin wannan shi zai sa ɗiyan da za a haifa su tashi na ƙware gwargwadon hali saboda an riga an kyautatar da niyya kuma an yi amfani da zaɓi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa taf'alu in ba ku yi haka ba takun fitnatun za a samu ta irin fitina a wata riwaya fil ardi a cikin ƙasa wa fasadun azim wa fasadun kabir wa fasadun arid duk an faɗi za a samu ɓanna babba ko ɓanna mai faɗi ko kuma ɓanna mai girma duk dai kusan abu guda ne tirmidhi ya da wani hadisi hadisi na 1085 anan domin idan wannan yana da matsala ta ɗabi'u da aƙida to za ga zai ƙoƙari ɗiyansa su tashi da wannan akida da dabi'u kuma shi haka ya kaso kuma an biya shi to me yasa ba za ka yi bincike ba akwai mamaki ɗiyarka lokacin da ta tana karama duk wahalar da kuke da ita kunyi har so na girma ba wanda ya kula da ita tana girma ta kai shekara goma sha su suka to suna neman ta aure to wai a ce ka ware sati guda da za ka yi binciken waza ka ba ɗiyarka amma wasu ba su wannan bincike don duk wanda ka ba ɗiyarka ya rigi ya shiga gaba gare ka to wannan dole a tabbatar da an yi bincike waza a ba yanzu yana yawa kila ƙarshenta baka bincika ba ka ba mai zagin sahabbai ɗiyarka kaga akwai haɗari don wallahi da mai zagin sahabbai a wuri ɗaya ka gara da ita an ka shaye duniya kuma a yi busa ƙaho na farko da ita iyakar tsuha kenan wallahi gara ta zauna ba ta aure ba da ta aure mai zagin sahabba a ne Muhammadu sallallahu alaihi Allah ka tsare mu qala rajulun lil hasan al bisri wani mutum ya ce ma al hasan al bisri inna libnata min ahabbin nas ilayya ina da ya kuma dun na hisonta an ko san duk wanda adada ya ko ba ita hiso ba yana son ya samu na kirki auren mai faman tara an uzawwija lahu wa kaka ban shawara in auren ma ita yana tambayar Hassan bisiri shi ya nuna kenan kana iya tafiya wurin malami ka tabbatar da mai tsoron Allah ka bincike shi ka neme shi wa za ka aurar da ka gare shi ƙali sai ce zawujaha aurar sata bi man yattaqillaha azza wa jalla da duk wanda ke jin tsoron Allah mai girma da ya mai takawa kaga ga ilmi ga aiki da shi domin fa in ha karama ha in yana son ta zai girmama ta bai ɗaya da za ga wasu masu tsoron Allah sai aya kawan matan su sun shiga gaba gare su a'a sun san haƙƙin matan ne kuma suna lallaba da su ne saboda sun san abin da cewa mahihici wanda ya kyautata ma iyalinsa kamar da hadisi ya mata amma wa in abgadaha in kuma ya kita bai son ta tunda yana da tsoron Allah lam yazlimaha ba zai zalunce ta ba to kaga advantage na auren ma mai tsoron Allah amma idan ba mai tsoron Allah bane in bai son ta bai girmama ta in ya kita kuma ya zalunce ta wakila anta li rajulin hakim ga wani mutum mai hikima fulano wane ya haɗubu fulanatan yana da wance kamar zaidu yana dan hindu faƙali sai ke ce a musirin min aqalin wadin ya wadatu ga hankalinsa da addinin sa, ma'ana yana da hankali yana da addini mawadaci ne a nan kaga bai ce a kuɗi ba faƙalu suka ce na'am eh ƙala fa zawwijuhu iya kuɗi auren mai ita kawai tunda yana da hankalinsa yana da addininsa hukiya an nanu hamna maryama maƙadi marwa alƙalin marwa rada ya nuna an wuzawwijar na ta ya aurar da diyarsa fastashara jaran lahu majusiyar sai shawarci makwabcinsa kuma ba majuse su majusawa Allah ce wal majus masu bautar taurari masu bautar haske masu bautar mala'iku duk ana ce musu majus eh faqala sai ce subhanallah ina mamaki tsarki ya tabbata ga Allah yastafinaka yanzu mutane na neman ka fatawan matsaloli wa anta tasaluni yanzu kai kuma zaka tambaye ni nayi mamaki kai ka kai matsayin da za a kama tambaya ka matsaloli kuma yanzu kai za ka tambaya ta kuma gani ba majusi kala sai ce duk da haka na sani a yi labar da an tushira alayya ba makawa sai ka ban shawara faƙalar majusi sai ba majusi ya ce sai lissafa mai sara'u mutane guda biyu cikinsu ya sahiyan talikai a nai musulunsa ya ce inna raisar fosir kisra hakika shugaban farisawa kisara wanda da ya hau wannan ka karaga ana ce masa kisara kana ya khatarul mali shi dai dukiya ya ka zaɓi shi ba ruwansa da addini ba ruwansa da nasaba da daraja a'a da ɗabi'u shi dai in dai kana da dukiya shi zai baka aure wa ra'isar rum haƙiƙa shugaban italy kaisar duk wanda ya hau wannan sarauta ana ce masa kaisar kamar da ya hau ethiopia za a ce masa najashi wanda ya hau don asmaha a sunan wancan najashi wanda ba wa salatul ga'ibi wanda kuma ya hau misira za a ce mishi fir'aun a wancan lokaci to sunan sarauta konan muna da wannan harko kamar kundudu kaga a can cikin kebe wanda ya hau wannan sarauta ana ce mishi kundudu har akwai irin waɗannan abubuwa kana ya khatarul hasaba wan nasaba shi yana zaben daraja da kuma dangantaka yana amfani da cewa yar gidan manya ce kuma tana da dangantaka dama suna da bambanci da hasabun da nasabun shi hasabun yar gidan manya ko da ba ta da dangantaka ma'ana yar gidan wani babban mutum shi ko nasab in dai tana dangantaka ko da ba yar gidan manya ba ce to shi gaba ɗaya game ga hasabu ga nasabu wa ra'isakum haƙiƙa shugabanku in na ɗin can ka aiki wa ra'isakum haqiqa shugabanku muhammadun sallallahu alaihi wasallam shi kan kare khataru din addini yake zabe ke hihitawa kaga ya hada mishi guda uku sai ke ce masa to fanzur don haka ka diba an ta kai bi ayyuhim taktadi da wa haka koyi kowa san inda wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana da hankali gwargwado tazayyani li zawjiki ki kwalliya don mijinki kuni li zaujiki ki kasance ga mijinki kalwar da ta kamar turaren wardi jamilatar shakali ki kasance mai ban shawar sifa ɗayyibatar ra'iha mai daɗin ƙamshi istakbilihi ki fuskanci mijinki bi arwa udur da mahi ƙamshin turarurruka wa ajamal thiyabi mahi kyawun tufafi ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam mastafadal mu'min mu'mini bai taba amfana ba ba da lahi bayan tsoron Allah khairan lahu wanda yi mishi min zawjatin salihah daga mace ta gari na daidai in nazara ilaiha in yadda bai sarrata sai ta faranta mishi rai ci gaba da hadisin wa in amara in ya umurce ta da'atu za ta yi masa biyayya wa in aqsama alaiha in yarance akan ta cewa sai ta yi kaza ko ba za ta yi kaza ba kila ya rance sai ta ta wuri kaza ko ko ya rance ba ta hita abararta za ta baranta shi ba za ta bar ya hidda ka kono ba amma in ta wasu aka yi sai dai ka kawo buhun gumi ka aje saboda hidda kono don ba su bari wa in ghaba anha in ya hako gare ta hafizatu za ta tsare shi fi ha ga kanta ba za ta yi wani abin da bai dace ba kuma malihi da dukiya ta ba za ta yi mai abin da bai dace ba ga dukiya wannan hadisi tirmizi ya rawaito shi hadisi na dubu da tamanin da biyar sayyidi umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa thalasun min alqawafir ay addawahi shadida mutum uku suna cikin musibbu masu tsanani yace na daidai makwabci wanda suke idan ya ga aikin kware zai rufe aikin kware in kai in ya gama muna aiki zai watsa ce ka kaji makwabci nawa da kaza aikata wannan ba karaman musiba bace inji sayyidi umaru yace na biyu mai iko wanda in ka kyautata bai gode maka in kai aikin kware amma in ka munana sai sai ya ma kashe ka kaga zai musguna maka kenan don wani za ka ga duk wanda haka mishi bai ji amma yanzu ka mai suka guda yanzu ana kai mai labari na uku na ƙarshe da shine muhallin shahidi yace da macen da yace in ka shigo na sanatka ma'ana za ta soke ka da halshenta kuma in ka ku gare ta lamta aman ha baka amince mata amma hankalinka ba kwanci ba sai da ka dawo to kaga akwai matsala an samu wannan cikin uyunul akhbari na ibnu kutayba mujallidi na hudu shahi na biyat wa qala sayyida aisha radiyallahu anha Allah ka yadda da aisha turaggibu nisaa fi zina tana kwadaitar da mata akan kwalliya li azwajihinna ga mazaizansu ta ce in kana laki zaujin in ke kina da miji ke mace sai ta kai koli ta ce da a cikin samu ikon an tanza iya mukula taiki ki ma cire kwaya ijiyar ki guda biyu ba ma wai ki kwalliya ba ki ma cire kwaya ijiyar fata da iha ki aza ta a hasana min mahuma hiye da yadda suke fab ali ki aikata in ma kina iya canza ido saboda me saboda kwalliya ki in ji aisha anan kai gaya ne su masu balaga sun san abin da augur to nan kaga ashe abin da addaidai mace ta yi kwalliya ga mijinta wa qalat umamatu bintul harith tansabu tana nasiha ga ibtata hadiyarta inda zawaji hagon aurenta wannan mun gabata ta tun wurin muqaddima daga cikin abin da ce fala taqaw ainuhu minki ala ƙabihin kakkiyar da ijiya ta ta fada gare ki ga ami maimuni wala ya mu an fuhu ki illa a bari ka hanci ne ya shaƙi gari ki face mahi daɗin kamshi wa ƙala abdullahi ne kenan ta yi ƙawa kuma ta sa turare wa ƙala abdullahi ne ja'far yanzu yana nasiha ga ibnatahu diyarsa inda zai fafi hagun kaita alaiki zina na hore ki ki zanka kwalliya wa ki sani anna azyana zina alkahal alkuhul hakika mahi kwalliya gaba ɗai shine sa kwalli wa ba ɗibi alma mahi tsarkin tsabta shine ruwa kenan ki wanke jikinki to nan daga cikin kwalliya kamar da ta cikin zadul muslima na abdullahi idris jazahullahu khairan shayi na sha biyu zuwa sha uku yana kulla babu cewa ikhtidabul mar'ati bil hinna kwabuwan mace da lalle yana cikin kwalliya ya kawo hadisi na karima ta ce ga aisha radiyallahu anha mata kuli na filhina aisha me zaki ce game da lalle ita karima ke tambaya aisha sai aisha ta ce kana habibi masoyina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu launuhu wa yakrahu rihahu launin lalle kalan lalle yana burge annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai son warin lalle din don haka bai haramta gare ku tsakanin al'ada biyu ko kowace al'ada kuma ahmad ya ruwaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata mace da biyu ki lalle mana yanzu guda na barin yin lalle hatta ta kuna yadu haka yadda rajulin har hannunta ya kasance kamar hannun namiji ba bambanci ahmad ma ya ruwaito wannan hadisi haka an samu hadisi ga aisha radiyallahu cewa wata mace ta miƙa hannunta ta ba da wata takarda ga annabi ba sallallahu alaihi sai annabi ya jaya hannu ne ki amsa sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi na miƙa hannuna in miƙa ma takarda ba ka amsa ba sai annabi ya ce inni lam adari abin da yasa ban sani ba na yana gyara mata cewa a yadda mura'a hiya am amrajul ni ban sani ba hannun namiji mace ne ko hannun namiji ta ce bal yadda mura'a annabi hannun mace na nan bata gane abin da suka nima ma'ana da yana nufin yana son ta fahimci cewa ta yi laihi bata same ba bata kyauta ba ta ce hannun mace na sai ce inda mace kike ma'ana ke kai mace ya ce asfara ki bil hinna'i wallahi da ke canza a kai hunki da lalle an da sa iya roito shi to kaga shi wanga lalle game da mata suna kula da shi kware da gaske kamar yanzu har da ƙari suka irin siffa da suke sawa da dai sauransu don haka mace daidai ne ta kula da kwalle da kuma yin lalle da kuma irin kayan kawa da suke sawa na mundaye da dai sauran don kunne da dai sauransu wannan da abin rata yawa duk wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ke kasancewa suna ah, yana da kyau ga mace ta kula da su Ah, kamar yadda laraba suke cewa fal'ainu ra'idun filkalibe ma'ana shi ijiya manzon zuciya ne mana in jiya ga abu mai kyau sai zuciya ta gyaru amma sai su kula wurin kawaka a wuce wuri a kusa da ka sa wasu abubuwa da ba su dace ba mutum ya jawo maka ne matsala kila canjin hwata ko kuma ga hoton wani abu ke ga wata mace wadda an sa hoton ta ga wannan abu dama mai gashin ba wai wannan magani ya meshe ta haka ba ki yi ki jawo maka matsala cewa sai ke koma irin ta sai an kula da kyau da kyau irin waɗanga abubuwa ƙalat ummul libnatiha inda zifafiya wata uwa ta ce maɗiyarta lokacin da za a kai ta iyaki wa tarkaz zinati ki da barin kawa fa ballat takko zamo ta tazayyanu da zauja tana wa mijinta kwalliya wa qad jawazat as na min umriha ta wuce shekara saba'in cikin rayuwarta har ta wuce shekara wa ta ba kwalliya ba saboda riƙe umarnin mahaifiyarta wasu ila hakimu anil maratil hasana an tambayi mai hikima wace an mace wai an mai kyau faqala sai ce allati tastadi'u ita ce wadda tana iya an tasila ta sadu ila aini zawjaha ga ijjan mijinta ma'ana tana kwalliya wa an fihi da hanci ne ma'ana tana sa abu mai kamshi wa kalbihi da zuciya ta ma'ana tana da fi'un kware to ga ita an mace mai kyau zawaja asma'u ibnu kharija nan asma'u sunan namiji ne kharija ma sunan namiji ne dama shi abdullahi gwando a cikin misbahu ya ce mushtarakun rijali wan nisa'i ka barakatin wa hindi ma asma'i ma'ana da baraka da hindu da asma'u da ma hunaida duk suna ne wanda namiji na da su mace na da su ko ga hillanci muna da wannan modibbo ya hada namiji mallame ko mace malama ko da hausa ma muna da wani an ce gambo ana ya ce namiji gambo ana ya ce mace gambo to don haka asma'u yana iya ɗaukar namiji na ɗaukar mace ko cikin sahih bukhari akwai wa an asma an karbo daga asma asma'a kaga namiji ne radiyallahu anhu to asma'u ibn kharija alfazari ya aurar da ibnata hudu yassa falamma arada ihdaha lokacin da ya nihin bikonta shine ya kaita li zawjaha ga mijinta qala la sai ce mata la yashum minki illa tayyiban kai ya shaƙi ga jikin ki face abu mai daɗi mai kamshi wala yanzu kashi dube ki illa jamilan sai abu mai kyau gare ki sai na ƙarshe la tu'zi zawjaki kakki yadda ki cuta ma mijinki a zawju salih miji na kwarai fa ni'imatun ni'ima ce babba mijin kwarai ni'ima ce don haka in ki samu miji na kwarai fa hafizi alaihi ki tsatsare ga wannan miji kakki wasa fa huwa wasilatuki domin miji na kware shine tsanin ki lissa'adatu ga moriya fi duniya wal akhirah duniya da lahira in ki samu miji na kware to riki abinki wata irin nema ce ta duniya da lahira wata na can na dan miji na kware ta samu ba qala nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddiru al-mar'ata min idha'i yana sauratar da mace daga katta cuta ma mijinta yace la imra'atun zawjaha mace ayaba za ta cuta ma mijinta ba duniya a nan duniya illa qala zawjatuhu min alhurul ain sai mata ta na hurul ain ta ce waɗanda idanunsu bakin wulin horin tas shi ne hurul ain la tu'zihi kakki cuta mishi qatalakillahu Allah shi waddanki ta ce ma mata ta ta nan duniya fa fa inna ma huwa ke dakhil dakhil ay daifin haka nawa ya fassara fa inna ma huwa indake dakhilun haqiqa baqo ne dai wurinki ya taho bakunci ne yushiku kiri kadan an yi fari ya rabu da ke ma'ana ya rasu ilaina ya taho mana cikin aljanna mu haɗe da shi ibnu majah hadisi na 1857 to wannan matsala ne kenan mace ta cuta ma mijinta wanda daga ciki akwai wani hadisi wanda ya magana wanda bayani ne zai zo insha Allah ta'ala cewa mace ce ta dade tana nema Allah ya ba ta miji amma lokacin da ya bata sai ta yi abin da ba daidai ba to shine bayan haka wa qala Dawudu alaihi salam almar'atu su mugunyan mace alaba aliha akan mijinta kal hamli kamar kaya ne mai nauyi ala shekhil kabiru kuma ga tsoho da duddugage wa abuna shekhun kabir yaro nan yau kaya mai nauyi ko ga ƙaramin yaro ga ka an haƙara ko kuma kaya mara nauyi amma ga tsohon rigagai kaka an haƙara bale kaya masu nauyi kuma a azama mutum su kuma tsoho ka gaba da zai yi to haka mugun yammace take to da yake akwai hurhura wurin gida hudu akwai hurhura ta tsoha saboda tsohon da kai kai hurhura akwai kuma hurhura ta azaliya za ga ko karamin yaro yana da hurhura sannan akwai hurhura ta ni'ima saboda ka sha ni'ima ka yi saurin yin hurhura wannan ta ni'ima kenan to akwai ta wahala to bari mu ga wace iri ta wa luqman luqmanul hakim ibnihi ga ɗansa ya bani ya kai ɗana ittaqil mar'ata su aka kiyaye mugun yammace fa innaha haqiqa ita tana saka hurhura qabla al-mashibi kamin hurhura wasu hurhura ce iri ta kaga ta wahala ce shi yaro ya tsufa amma shekaru ba su tafi ba amma jiki ya ta yi saboda ba ta za ka yi da ita za ka ga wani hahawa jini ya kamai saboda matarsa ko matansa wata ki shararan nisa ka ji tsoron kaskantattun mata a shararun mata fa inna hunna haƙiƙa su da ina ila khairin ba su kira ga alheri akwai wani littafi wanda ya yi haka ul akhayar bin nisa'il asharari haka a sunan littafi ma'ana mutanen kwari a jarabce su da matan da ba na kwari kusan littafin ga bayani ya gabata to daga ciki mace mugunya daga cikin matsalan mace mugunya wasu sun kawo siffofi da yawa amma za a takaita da wasu sashi saboda yawaitawa matsala ce ka a samu masu ga siffofi kila matansu na da su to sai aka ɗebo 'yan ne daga cikin matsalan mace a samu muzakkara maza maza wannan matsala ce ga mace an fi son mace mace ce namiji namiji ne yadda ka san aibi ne ga namiji zan kaman mace to haka mace ta ko aibi na gare ta to zan kaman namiji an fahimta ko bayan haka akwai macen da daga cikin alamun da ake gane mugunyan mace ita ce idan kai aikin kware duk za ta turbude shi ba ta faɗi ne ba ta faɗin aikinka na kware duk ta da kai amma in kai mugun aiki za ta watsa shi akwai wagga ba macen kware ba ce a da ka hito da ka shigo gida ta hita da ka hita ta da ka hita ta shigo an fahimta kinaya ce daga duk abin da kake so ba ta so ne duk abin da baka sai shi ta kasu. akwai wadda idan tana dumi da kai za ta nuninka ka da hannuwa haka to wannan tana da matsala kaga karshen takila ta san madangwara ka wata yan ba an anka kace rashin sa'a ta dangware ka to wannan ba mata kware ba ce akwai wadda za ta yi kuka kuma ita ta yi ma ba daidai ba ita ta yi zalunci kuma ta aza kuka sai ta karshe ta biyar akwai wadda iza da hika bakat wa in baka da hikat in mijinta ya dariya sai ta aza kuka ma'ana biyu na cikin wurin ciki cikin bakin ciki take in kuma ya kuka sai ta aza dariya in yana cikin bakin ciki to ran nan wurin cikin ta shige to wannan mace matsala ce kenan ba ta tsoron ka ba ta tausan ka Allah ka tsare mu an samu wannan bayani cikin tubatul arusi shahi na 42 da shahi na 44 da shahi na 45 tazawwaja rajulun min as-salihin imra'atan wani mutum cikin salihai ya aure wata mace fakana tu'dhihi bil hadith tana cuta mishi da dumi wa tuhmiluhu tana hitaba tune fataraka hayabbata wa dhahaba ya'budu rabba yatta yana bauta mata sa fi saumatin ga sorun duci bi badanil jabal can cikin cikin duci wani kwararo shi as-sauma a cikin cikin duci yatta yana ibada a wurin wanda shi Abdullahi ya kawo wannan sauma a cikin madiyatu zadi haka ma al-Imam nawawi ya kawo wannan a cikin abin da shahar yadda salihi na batun wannan mai ibada din za a yi kira ana haka hatta ma ta hayyar kawar shiwon gabawan Allah walam ya turu min mai duniya a cikin karmamin duniya bai ba komi ba ghayra sundukin tsogirin sai da akwati dan citu ɗan karami to da yake mata taita bayan ya rasu can wurin fa humila sunduku ila zaujati sai aka ɗauko akwati aka kawo matarsa to ta aza wani abu a ciki falan ma fata hatu lokacin da ta bude akwatin wajadat waraqatan saghiratan ta samu takarda karama makatu bihi a cikin akwati bihi ma'ana fihi ba'u zarfiya ce maktuban fiha a cikin takarda an rubuta لا تتزوج امرأة تؤذيك بلسانها وأفعالها kakka yadda ka auri mace wadda ka cuta maka da halshenta da ayyukanta tana cuta maka ga halshenta da ayyukanta kakka yadda ka aure ta shi as sakon ya basuwa ga duniya to kaga akwai matsala tazawwaja arabiyun imra'atan kaga ya hankuri da ta ya raba ta raba wani ba kawai ya auri wata mace ba kauyen balarabe fa kana tu'dhihi tana cuta mishi maimakon ya hankuri shi kan faɗa laka sai sake sun an shada sannan rera waka to zamanin jaki na sai jaki ya ɗauke ta ya da ita jaki ne sai waiti guda ya ce zahaba bi himaru bi ummi amri fala raja'at wala raja al himaru ya ce zahabal himar jaki da ɗaya ta hebe ummi amurin da amuru kaga sun haihuwa da ita kenan falara ja'ar kada allah sa ta dawo walara ji alhimar kada Allah sa jaki ya dawo na ban mata hashi <laughs> lalle shi <laughs> kaga ta yi zai a jaki ya yi da shi ya ɗauke ta kamar ya hada ta da mota ce da ita da mota dukkan su dawo a wanga zamani kamar wani da ya saki mata ta eh, da mata ta na mai abu a can ga albalagatul da an kawo misali ya ce wata ta hula ka ana faman laura aitahu ta hu ba ban minan nari hana subhanallah ya ce wata hu faman tana bude baki la kana kad Allah ya sa ta kasance inda ma ba a yi ta duniya ba ya ce laura aitahu da ka ga bakin nan nata ta hu. da sai ka zace shi baban kohar jahannama ne yuftahu wadda an ka bude minan nari ta wutar jahannama koha ce subhanallah saboda tana cuta mishi akwai masu da suka kawo wani tafsiri kurdubi ya kawo shi ce tafsirin da bai da karhi an jinyina shi ga sayyidi radiyallahu ta'ala anhu shi a karkashin zance Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ma'ana rabbana atina ya Allah ka ba mu hasanatan kyakkyawan mata fid duniya wa hasanatan ka ba mu kyakkyawan mata shine hurul aini fil akhirah kenan nan duniya ya samu mace ta kware lahira ya samu wace waƙina ka tsare mu azaban nari azaba wuta ita ce mugunyan mata <laughs> kila wani rayuwa ga tafsirin to ya ce dai ƙurɗubi ya ce wanga tafsirin bai shiga a'a azaban nari ɗin nan dai waccan azaban nari aka nuhi ba mugunyan mata ba to wannan mugunyan mata matsala ce duk da kaka ganin ka zan wani abu to idan an ka baka mugunyan mata to ba yadda za ka yi da ita don an sha ganin akwai wanda zai ga kansa kamar wani teru haka amma idan aka hada shi da mugunyan mata dore bata da gaugawa saboda mugunyan mata matsala ce Allah ka tsare kowa da ita duk wanda an mugunya Allah ka shirya ta alhamdulillah anan zamu dakata idan Allah ya kai mu wani sati zamu tashi hu ku ne ka hajara fil imani ki kasance kamar hajara alaihi assalamu game da imani zamu ji inda annabi ibrahim alaihissalam ya ba hajar a nan garin makka asalin ma wannan ruwan zanzam da dai sauran bayanin da aka yi a wurin alhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabi karim ya rahmar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahumma izzil islamul muslimin وأذل شرك المشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم وازن أقوالنا وأعمالنا ونياتنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسم نعم كي kai a آه؟ wannan da aka wa addu'a sati da suka gabata malam musa ya rasu Allah shi gafarta mashi Allah ya sai masa rahama wata magajiya ɗaya ɗan kwamitin masallacin ko ita ta rasu ko sai a yi Wallahu uku da bismillah zuwa gare su ya Allah ka gafarta wa 'yan nan bayan Allah Allah ka yi musu rahama ka sa sun huta bismillahir rahmanir ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya Allah wayannan bayan Allah la da qul huwallahu din ga Allah ka sada ta ga kabarin su Allah ka isan musu ga wannan wurin Allah ka fara da kabarin su ka haskaka musu ka sa zan dausa cikin dausayin nan aljanna Allah ka sa mutuwa ta zan hutu gare su ta zan wa'azi gare mu Allah ka kyautata ta mu Allah shi gafarta musu ka yi musu rahama ka sa sun huta mu kuma Allah shi kyautata ta mu yan kwamiti wannan masallaci Allah shi kare taimakon su wani alhaji musa duk hidimar da yawa addinin musulunci allah ka amshe ta kallon lullunka ta allah ya saka masa da alkhairi allah ka isan mai ga wannan kwanciya allah ka ba da hankuri cikakke ga zuriyarsa da dukkan suka rusu na musulmi baki da duk wanda bai da lafiya allah ka ba shi lafiya da imami wannan masallaci allah shi kara taimakonsa yan kwamiti wannan masallaci allah shi kara taimakonsu allah ya kara taimakonsu allah ya kara taimakonsu baki ɗaya bisirul fatiha